Baka da aiki. Ma san da aiki. Yawa. Barka da aiki malam. Sannu dai. Barka da zuwa. Yawa Baba, assalamu alaikum, sanda yake. Yawwa, sanda zuwa yaro. Yawwa, ga bangaren da agriculture nake, Abin da na tada kana yi na noma kenan. Gaskiya ne yaro. Yawwa, to yanzu dan ba za ka damu ba. Akwai dan tambayoyi da zan masu. Eh. Za ka dan ban amsa ne ko ina rubuta. <laughs> Yaro, ai in dai tambaya ce, ka zo inda za a iya baka amsa. Baba Allah sata. Mm. Allah. Na ce wai wannan rake ne ko alayyahu? no no no no baba ai ni ɗalibi ne ce ma na zo daga makaranta ta bangaren agriculture domin samu ilimi da zai to yaro baka san sunan wannan ba kenan wato sunan wannan abin kana jin albasa albasa ko baba eh albasa ce to amma ni kamar da na gaya cewa malamin ya ce mana ayi wannan aikin fafiya ce yau kuma dai malamin naku shi ba gidajen ina ne da zai ce muku wannan tamfafiya ce amma ba ni a makarantar mu a musa cidoke inyawuri ya ce mana ita a hoto da ina wani cewa wannan tana kama da eh, tamfafiya kuma ka ce malamin sa ci gaba ta iya yiwa shi bai san ba noma yake ba bai san amfanin wato irin amfani ba ta iya yiwa shi ba gidajen ina ne da zai ce muku wannan tamfafiya ce kana kallon dawar ka ce albasa ce kana kallon dawar ka ganta fa kana kallon dawar yanzu ma take kai nan da wata uku sare da wannan zaki to ni fa ba koyar da ni ba aka fa kai fa kai fa gada kai ni fa koyar da ni aka to ka ga mana koyarwa a ah, Allah baka eh Allah baka ka ji yaro za ka man fitsara Allah baka guri na ce Allah baka guri kana ganin da wai kacce zuwa take tambaya ta wai me cece wannan ni ba mun faɗa ba sai na ce maka albasa ce ya guri aikin maza aikin wata eh. yo ni za ka zo ka rena wayo ina daka da aiki na wai wai kai dalibi ne gyarre gyarre za ka zo da yar jakaka kake ke tambaya ta me cece wannan eh da sanyi na ni ma na ce maka albasa ce eh. albasa ai a ƙasa take haɗo ai da sanyi na na ce maka albasa ce aikin ba za ki wai wai har za ka zo ka dubi tsabagen ido yanzu ka katsar min da aiki na ka zo kana tambaya wai me ce wannan aikin banza aikin wafi tun ba ka zo duniya muka yi karatun nan aikin banza aikin wafi ni da na karanci dishinari na karanci compass divider maset karanci cleaner na karanci pensiri na karanci biro ka zo ka gaya min wani wai kai turo ka kai karatu ka dishinar da kuke gadara da shi mun yi to turanci da kake gadara da shi bari in karanto ma turancin ranka ta kafa na cikin dishinarin ma ka ji yi e, aikin banza ki one day audu was going to school he saw a mango in a tree he wanted the mango he climbed the tree and got it she jumped down and saw a snake audu was afraid she ran to school quickly. You are late, Audu, said Mr. Bello. Sorry, a am late, audi Aikin banza aikin wata ilma karatun da dai ma baka yi ba. Kai na tashi daga aikin ma gaba ɗaya ka cinye min lokaci a aikin ma. Aikin banza aikin. Aikin banza aikin.